A yanzu haka dai tana ƙasa tana dabo biyo bayan bayyana Alhaji Hayya Bello na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kogi a zaben da aka kammala a ƙarshen makon nan da ya gabata. Bayan da ya kasance magaji ga margayi Abubakar Audu, wanda Allah ya macikawa tun kafin a kammala zaben Alhaji Yahya Bello na fuskantar turjiya daga ɓangarori guda biyu, da ɓangaren jam'iyyarsa ta APC masu goyon bayan ɗan takarar mataimaki na margayi Abubakar Audu Mr. James Falaki, da kuma ɓangaren gwamna Idris Wada na jam'iyyar PDP da dukkaninsu suka ɗauki ɗamarar shekawa kotu domin neman a ruguza zaben. Tsohon shugaban ƙaramar hukumar Lakwaja na ɓangaren APC Falaki ya ce tun da uwar su ta APC a matakin ƙasa ta yi masu karan tsayi tabbas wani abu zai biyo baya. Abubuwa da dama za su biyo baya. Na farko shine ishu batun cancantan kasancewa shi Bello ya rike wannan tuta. A ɓangaren PDP ma sun ce suna son a baiwa Idris Wada ne kai tsaye tunda abokin takararsa ya riga ya rasu. Honorable Suleiman Babadoko jigo ne a jam'iyyar PDP a jihar Kogi. Ye domin shi ne ya zo na biyu a cikin wannan zaɓen da aka yi. kuma a yadda sakamakon ke zuwa ana ganin shi ne ke da yawan ƙuriyu bayan marigayi da ya mutu kuma ya kamata a basa. kama haka ya yi daidai da dokar ƙasa? eh dokan ƙasa akwai gurare da dama suka nuna haka. Masu goyon bayan Yahaya Bello dai sun ce bisa la'akari da abin da ya faru a jihar Taraba yasa suka yi ma kansu karatun ta natsu. In ji Honorable Sha'aban Sha'aibu. Duk ana so in falake ya je za an cire shi saboda mun ga abin da ya faru a Taraba. Ko da mu wa not ba mu ba loya ba ne muna gani muna ji abun da ke faruwa. To sai dai bangaren talakawan jihar Kogin shine fatan su sabon gwamnan ya kula da jin daɗin rayuwarsu kamar yadda waɗannan ke cewa. Sunana Muhammadu Iraki daga Iraki du Allah du Annabi ya taimake mu da ruwa muna wahalan ruwa da yawa a garin Iraki. Zakari Abdullahi Jagubaki. Sabon gwamnan da mu samu mun gode ma Allah. abinda muke so akwai wani local road da muna so a jera hanya ta cikin kauye hanya buban hanya nan da muna so a jera mamu insha Allah kuna da ruwa nan eh, ruwa kuma ba mu da ruwa ba ruwa mu haka rijiya rijiya da muna da shaje gunan yafi hamsin ko dari ma yanzu ba ruwa wata mai zuwa nan kana so ruwa kofi da ba za a samu ba wasu daga cikin talakawan jihar kogi mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a najeriya